yau juma'a tara ga watan zulhijja hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu da hudu da goma sha tara wanda ya daidai da ashirin da hudu ga watan march 1999 muna karatu dangane da ahkamul idaini fi sunnatul mutahhara hukunce hukuncen sallah karama da babba a cikin sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mai tsarki mai inganci wannan littafi wanda babban malami Ali Hassan Ali Abdulhamid Al-Asari ya rubuta shi muna cikin almas'alatul hadiya ashar mas'ala ta goma sha ɗaya ya ce hukumu salatul idaini hukuncin sallar idi karama da babba shin sallar idi farilla ce ko sunna ce ko mustahabbi qala shaykhul islam ibn taymiya malamin musulunci ibn taymiya Allah gafarta mishi ibn taymiya yace wa li hadha rajjahna anna salatul idi wajibatun alal a'yani dan haka ne wato wannan magana doguwar magana ce malamin ya yanko iya inda yake da bukata ya hujja dan haka kaga sai da ya dige dige ka'ida cikin ilimi shine duk sanda ka ga wata magana ta wani malami kake so ka ɗauko ta duka shikenan sai ka kawo ta duka duk sanda ka ga wata magana ta wani malami mai tsawo kana son ka takaito ta daga farko sai ka ainihin faro ta daga farko in ka zo ƙarshe ka gama wato ka kawo inda kake so to daidai abin da ya rage baka kawo ba sai ka ɗige-ɗige haka kamar guda uku kana nuna wa jama'a cewa da sauran magana kenan dan haka ake so in ka gama sai ka ce su duba littafi kaza dan su ga karashin bayani idan kuma daga rabin ƙarshe ne ka yanko to sai ka ɗige ɗige daga farko don ka nuna jama'a cewa akwai doguwar magana a baya kayan ko abin da kake bukata ne to da yake nan haka ya kasance kaga sai ɗige ɗige guda uku daga farko sai yake don haka ne muka tabbatar da cewa sallar idi wajiba ce akan kowane mutum ɗaya daga cikin mutane ɗaya ɗaya wasu ina ma'anar haka wajabci anan na ce mana wajabci na sunanci. abin da kai ba maliki ka sani a ce ainihin wato sunna mu'akkada shine ake nufi da nan da eh, idan haka ya kamata ka fahimci ilimin usulu na fannonin mazhabobi da dama galibin su waɗannan malamai ka ji sun ce kaza wajibi ne suna nufin sunna mu'akkada kai da ka sani ba maliki in suna son su ce farilla sai su ce farilla ko su ce rukuni amma in suka ce wajibi to suna nufin sunna mu'akkada sai ka ji sun ce tahiya wajiba ce salatin annabi a sallah wajibi ne to karka ce a ah, ya suka kawo kuma wata magana ya za su ce tahiya a'a su anan wajabcin ba wajabci na farlanci da ka sani ba amma abin da suke nufi da wajabci anan sunnanci mu'akkada kai da ka sani ba maliki ka kauli abi hanifa yace kamar yadda abu hanifa ya faɗi malam yace ka duba ainihin unzur sharh sunna ka duba littafin sharh sunna na al-imam al-baghawi a cikin mujalladi na hudu shafi na ɗari uku da sha shida zuwa da sha bakwai wa ta'liq al-mutaqaddim bi raqam ah, as-salis wal arba'ina ko asalis wato ka duba sharhi sunna da kuma ainihin wato ta'alikin da ya gabata a ainihin lamba ta uku a can baya kenan to shine sai yake cewa ka kauli abi hanifa wa ghairihi kamar yadda al-imam abu hanifa da shi da wasu malaman suka faɗa suka ce yin sallar idi wajiba ce wa huwa ahadu aqwali shafi'i wannan ɗaya daga cikin zantuttukan al-imam shafi'i ne al-imam shafi'i da shi da ahmad za ku ga suna da zantuttuka galibi guda biyu akan mas'ala ɗaya saboda sau da dama in sun yi fatawa sannan hukunci ya bayyana musu sabanin fatawarsu sai su zo sai su canza fatawar kamar shafi'i ya yi zama a ƙasar su iraq yana matashi har zuwa aikin ya kai ya zama cikakken mutum babba haka sai ya zan suna ta rikici da mutanen ƙasar shi saboda shi shafi'i yana daga cikin mutan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato imam shafi'i yana da dangantaka da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama to sai ya zama duk sa'an da mas'ala ta zo yana wasa yan gidan manzan Allah yana yaban su kuma daidai ne ba aibu ne abin da aka hana shi ne kai zarbaɗi. to kenan sai makiyan shi sai suka yi mai sharri suka ce shi ɗan shi'a ne in ba dan shi'a ba wane ne yake yawan zuguguta mutan gidan annabi da yabo da suka yi mishi wannan kazafi kenan sai zan an kasa fahimtar shi sai hijira daga ainihin ƙasarsu ta iraki sai ya dawo masar to zuwan shi masar da ya haɗu da manyan malamai kuma waɗanda suna da karatun da shi ba shi da shi sai ya karu da karatu idan haka sai ka ji an ce qala shafi'i fil qadim shafi'i ya faɗi kaza a tsohuwar magana shi yana gida kenan qala shafi'i fil jadid shafi'i ya faɗi magana kaza a sabuwar magana shi dawowa shi masar kenan jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to al shafi'i na ɗaya daga cikin maganganun shi cewa ainihin sallar idi din wajiba ce wa ahadul qawlaini fi ahmad kuma wannan ɗaya ce daga cikin maganganu guda biyu wadda ke cikin mazhabin ahmad a cikin mazhabin ahmad wasu sun ce sallar idi ɗin wajiba ce wasu suka ce mustahabbiya ce to wannan cewa wajiba ce ɗaya daga cikin maganganun ne a cikin mazhabar shi imamu ahmad wa qawlu man qala sai ibnu taymiya yace malaman da suka ce ita sallar idi ɗin nan la tajibu bata ainihin zan wajiba ba to wannan maganar ta su fi ghayatul bu'udi ta yi nisa kware da gaske ta kaucewa daidai ma'ana malaman da suka ce sallar idi ba wajiba ba ce wannan magana ta su ainihin wato ta yi nisa daga daidai abin da yake nufi kamar yanzu ka ce malaman da suka ce sallar idi ba suna ce mai karfi ba waɗanda wasu sun ce mustahabbi ce kawai kamar nafila ce yau da kullum ya ce to wannan magana ba daidai ba ce fa ha domin ita sallar idi min a a'zami sha'airil islam na daga cikin manya-manyan ibadoji na addinin musulunci wannan su yajtami'una laha a'zama min al-juma'a mutane na taruwa wa sallar idi fiye da yadda suke taruwa wa juma'a wa qad shuri'a fiha takbir kuma an shar'anta gari a cikinta wanda kaga ko sallar juma'a babu wa qawlu man qala malaman kuma da suka ce hiya fardun alal kifaya ita sallar idi din fardu kifaya ce in wasu suka yi to wasu ta fada a kansu layan da bitu ya ce wannan magana ta waɗannan malaman ba daidai ba ce ita ma magana ce wadda take ba ƙudurarriya ba bata haɗu ba daidai ba ce ba ta cika ba ina fatan mun gane wannan wannan magana gashi ya ce ka duba littafin majmu'ul fatawa ta shekul islam ibn mujalladi na ashirin da uku shafi na ɗari ɗaya da sittin da ɗaya a nan zan yi amfani da wannan dama in yi kira ga waɗanda suke rike da al'amuran ainihin wato ƙasar nan tamu su ji tsoron Allah su yi wa addinin musulunci hidima hidimar da take za a ainihin wato tabbatar da cewa sun taimaka addinin musulunci abin da nake nufi da wannan magana shine wannan littafi da kake ji majmu'ul fatawa da ake danganta shi ga ibnu taymiya ibnu taymiya fa wannan littafi bai san da shi ba ma'ana fatawoyi da ake mishi a ce Allah ya gafarta malam ina hukuncin kaza sai ya ba da ansa ya rubuta waɗannan fatawoyin wata tambayar in aka yi ibnu taymiya fili ɗaya sadara ɗaya sai littafi mujalladi uku a kanta cewa za a yi malam ina hukuncin kaza ina hukuncin kaza wannan tambayar kawai sai littafi babba sai aka samu sarki faisal wannan yayan su fahad sai ya sabu wani babban malami mai suna a sheikh muhammad wannan ainihin a sheikh abdulrahman a sheikh abdulrahman ya tsufa a lokacin sai sarki faisal ya ce mishi allah ya gafata malam mun ɗauke rayuwarka ka kam abin da muke so shine ka tattaro mana fatoyi na ibnu taymiya ka mayar mana da su su zan littafi ɗaya dama ne matsalar malami sai ya ainihin zauna ya karatu sai ya zauna ya rubutu sai ya tafi neman abin da zai ci matsala ta afkufa amma ya zama gaba ɗayan eh, larurar rayuwar shi tantak an ɗauke mai abin da ake so yake nan sai ce to wannan aiki ya karɓa amma a tabbat a san cewa fa ba zai iya yin shi shi kadai ba saboda ya tsufa tukuf amma yana da ɗa sunan shi Muhammad sai suka haɗa gwiwa da uban da ɗan shine suka yi compilation suka tattara waɗannan fatoyi na Ibn Taymiyyah su ne mujalladi talatin da bakwai duk da fihirarsa. jama'a tambaya kawai ala gafata malam ne hukuncin kaza mujalladi talatin da bakwai duk musulmi suna cin amfanin wannan to abin da muke jan hankalin masu kuɗin ƙasashenmu da waɗanda ke rike da mulki menene zai hana su ma su yi wa addinin musulunci haka muna da wasu gwarazan bayan Allah a ƙasar nan a takaitan takaita guda hudu da shehu Usmanu da shehu Abdullahi Gwandu da Nana Asma'u da Muhammadu Bello sarkin musulmi waɗannan mutanen an tabbatar da cewa tarihin Najeriya ba a samu malamai kamar su ba a lokacin su musamman sun yi jihadi sun yi rubutu sun yi wa'azi sun karantar duk abin da ake nema sun yi wa addinin musulunci iya kokarin su amma abin takaici shine wannan aikin nasu da suka yi ya zama fi khabar kana ya zama kai labari ne sai dai a rinka labarai ina littattafansu har yanzu mafi yawancin littattafansu kashi casa'in da tara ba su gushe ba makatutsai ne rubutun hannu ne kuma waɗanda suke kwafewa suke rubutun hannun nan abin mamaki ba su iya nahau ba ba su iya larabci ba sai ka ɗauki littafin shehu usmanu kana karanta da irin rubutun nan namu na shar'iyya na gida sai ka ga cike ike da kurakuran nahau ma'ana mubtada da khabari ba a san yadda za a yi wasalin shi ba sai a yi wa mubtada fataha sai a wa ainihin khabari kasara ina ka taba ganin wannan ya taba faruwa a duniyar larabci ko kuma ya zama ainihin wato mudaf wa mudafun ilaihi duk a soka musu alu da lanjaye a ina ka taba wannan <laughs> ma'ana kamar a ce al-abdullahi ai babu wannan dole zai zama abdullahi to amma zai ga al-abdullahi saboda wanda ya kwafe din dukan kato ne bai iya rubutun kawai ya amma bai iya asalin larabcin da zai iya jara ba waɗannan littattafan na Shehu Usmanu dan Fodiyo sai aka samu turawan mulkin mallaka kamar yadda al'adar su take duk ƙasar da suka shiga ta musulunci sai su dubi ina malaman ƙasar ina littattafan da suka yi sai su kwashe littattafan sai su je can ƙasashensu sai a lokacin sai suka bazama suka je suka yi karatu don su san sirrin menene aka rubuta to da duk suka gane sirrin duk littafin da suka san in sun ban muku shi za ku dawo ku sake kafa gwamnatin musulunci to wannan littafin sai a je can ko oxford ko cambridge university a cikin ainihin wato a ƙasar ingila sai a adana shi sai a ce ya zama for reference ba ba fita wannan littafin sa'an nan kuma ɗan najeriya sai a hana mishi shiga gurin mun fahimci wannan ko kafin a kai ga wanda baka sani ba wanda ka fi sani shine littafin ihya'us sunna wa ihmadul bid'a sardauna shi ya je karɓo shi daga ingila aka zo aka samu wani babban malami a ƙasar masar a sheikh sayyidul ahali duk sun rasu allah gafarta musu sardauna ya sa sayyidul ahali ya ta haƙiƙin wannan littafi ni ina da asalin ta haƙiƙin da sardauna ya sa aka yi to wannan ta haƙiƙin ne aka zo yanzu duk inda ka ga iya sunna a najeriya akan shi ake murzawa to yanzu irin yadda sardauna ya wannan aikin ina waɗanda za su ci gaba ina masu sarauniyar kyau su kashe miliyan kaza don Allah ku kwaso miliyan ɗin na mana ku ce a ɗauki littafan shehu usmanu a yi ta haƙiƙi a yi ta su da na malam abdullahi gwandu da na ainihin muhammadu bello sarkin musulmi da na nana asma'u wata first lady da ta wuce ƙasar nan ta taɓa bayar da kuɗi zunzurutun kuɗi miliyan hudu da rabi akan a yi ta haƙiƙin littattafan Nana asma'u to kuma ku yi haka mana littattafan na na asma'u ta kirga ta ce a yi ta haƙiƙin su a yaɗa su ga al'umman musulmi mace ce mai kamar maza na asma'u ya ce ga shehu usman dan fodiyo yadda kake ga dan fodiyo yake rubutan littafi yayi bayani yayi sharhi yayi wa'azi ita ma haka take rubuta kuma mace ce yar shi kamar yadda imam malik yake da ya mai suna fatima ta haddace ita ta haddace muwatsa a cikin imam malik gidan imam malik na farko ita ce macen farko a gidan imamu malik da ta haddace muwatsar babanta muwatta kuma lokacin da imam malik ya rubuta ta ta ninka yanzu fiye da goma amma yar imamu malik mai suna fatima ta haddace maza suka zo duk gasu nan sun taru a masallacin manzan Allah imam malik na karantar da su muwatta dama shi imam malik baya rike muwatta in ana karanta wato shi ya rubuta a bashi kai da ka zo ka koya ka ja baki ai maka fassara saboda haka kai kana jan baki imam malik ne maka fassara fatima kuma tana cikin zaure da hijabinta a zaune ba ta da muwatsa a hannu ta haddace don haka kana nan kana shirme a jan baki sai ta kwankwasa kofa sai ma malik ya ce ka koma baya an ci gyaran ka ta bayan kofa <laughs> tana bayan kofa malam sai dai ka ji ana maka kwankwashe imam malik ya ce ka koma baya ana cin gyaran ka ta bayan kofa sai ka koma ka ga littafi a hannunka ba karanta daidai ga wata can mace a bayan kofa da ka sai za mata ku dage <laughs> mun fahimci wannan da kyau ko to a taimaka littattafan shehu usmanu a yi musu wannan aiki kamar yadda nake sai aka samu ɗaya daga cikin littattafan da turawa ba su bukata su bayyana a duniyan nan sai aka samu wani mutumin ƙasar sudan wani a sheikh al-hassan profesa ne a yanzu ban san ko kwanan na ya rasu ba wallahu alam wannan profesa al-hassan al masri mutumin ƙasar sudan ne ya yi karantarwa ya yi lecture a abin nan faculty of arabic and islamic studies na University of Ibadan ya karanta a nan Ibadan amma mutumin Sudan ne sai ya ɗauko wannan littafi na Shehu Usmanu bayanu wujubil hijrati alal ibad yayi ta haƙiƙin shi yayi takhrijin hadisan da zantuttukan da ke ciki sannan kuma ya zo ya fassara shi da turanci sai aka hada aka buga ina da original copy na wannan da aka yi tun daga England mun fahimci wannan to abin abin mamaki shine waɗannan littattafan na Shehu Usman Danfodiyo yaushe ne wani ya to daga ƙasar waje ya san muhimmancin su jama'a amma mu muna nan cikin gida ba mu san muhimmancin su ba akwai wani babban malami indiya ne shi kuma a doktor sheikh abdul ali wasu ku sun san shi musamman duk wanda ya biyu uk 1970s zuwa 1980s a kano ya zauna wannan malami babban malami ne mutumin kasar indiya a doktor abdul ali ya yi ta haƙiƙin ainihin littafin malam abdullahi gwandu tafsiri ne wanda yake talhisin shi ne nan ka gani ainihin wanda kake gani a ana buga shi ainihin a cikin mujalladi biyu mutanen Kaduna ainihin suka buga shi wannan ainihin tafsiri na malam Abdullahi Gwandu mujalladi shida ne ake buga shi amma ta haƙiƙi da wannan malami ya da a ce an buga shi zai kai mujalladi goma sai aka samu wasu makiya Allah suka sace manuscript din tun yana rubutun hannu suka sace suka je suka batar da shi saboda hassada su ba su yi ba ɗan ƙasar waje ya zo ya yi don mai alfahari zai tabbata gare shi su kuma ba za su yi ba a nan kano aka yi wannan lalatar to jama'a abubuwan da ake so kenan waɗannan mutane da kuka gani da shehu usmanu da shehu abdullahi gwandu da nana asma'u da muhammadu bello wallahi ilimin su fa bai gaza wasu malamai da kake jin labari a duniyar musulunci ba amma matsalar da ta faru shine su waɗancan malaman sun samu 'ya'ya da jikoki 'yan arziki irin albarka suka taso suka gyara ayyukansu sai aka ji su a duniya su kuma su shehu dan fodiyo sai Allah ya kiyaye sai suka samu fakhalafa min ba'dihim khalfun aba'u kulla shai'i duk komai sai aka lalata shi bayan su shehu Usman dan fodiyo in ba haka ba jama'a yadda kake jin Ibn Taymiyyah din nan in kaje kana magana shehu Usman a wata kasar sai a ce ba a taba jin shi ba in kaje kana magana malam Abdullahi Gondi sai a ce ba a taba jin shi ba jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to menene ya faru imamu malik da kake jin shi akwai abokin shi wanda ya fi shi karatu shine lais ibnu sa'adin lais ibnu sa'adin aka ce kana afqaha min malik ya fi maliku fiqhu illa anna ashabahu ya komo bihi almajiran shi basu je sun yada shi a duniya ba ma'ana yanzu ashe almajiranka waɗanda ke biyo bayan ka suke yada labarinka waɗanda suka biyo bayan shehu usman dan fodiyo sai suka zauna kawai sai cin banza cin karama sai tatsuniyoyi sai a ce shehu usman ya fita da la'asar ya je bakin rafi ya dan daga kafa shi kawai sai ya ketara ya shiga makka ko ko maliya ne ya ketara wannan ya tatsuniya ce hankali lafiyayyen hankali da bakwa yake sha ba zai dauki wannan ba jama mun fahimci wannan da kyau ko amma ku ɗauko ayyukan shehu usmanu malamai su yi ta haƙiƙi a yaɗa waɗannan ayyuka ku gani zargin nan ma da ake yi mana mu ana cewa mun zo da ainihin wato addini mun kafirta mutane mun yi kaza za ku ga cewa wallahi ashe babu wani ma abu wanda ainihin muka yi wanda ya kai hamsin bisa ɗari na abubuwan da su shehu usmanu suka yi ana cewa mun zo mun ce duk mutane kafirai ne ko mun ce duk mutane kafirai bane duk wanda ka kafirta wani abu ne da ke hannun Allah wahdahu la sharika lahu duk wanda ya kafirta wani da ka zai zama kafiri saboda haka duk wanda aka ce kafiri ne sai da ya tabbata kafiri ne a shar'ance to amma zargin mu ake to da a ce an buga littattafan irin su shehu usmanu an yada su kafin a zarge mu sai mu ce zargi dan fodiyo karantar littafin nurul albab ya ce mutanen ƙasa hausa kashi uku ne akwai tantagaryar musulmi wannan ba mu cewa komai game da shi sai alheri ya ce akwai kuma zunzurutun maguza waɗannan ya ce sa a bayyana yake ba wanda duk inda ka ga ba maguje ai matsalar shi eh, tana da saukin zaniya ba maguje ne Ya ce amma masu rikici su ne al-mukhtalifuna gashi yana sallah yana azumi yana zakka amma kuma yana ayyuka na shirka na magudanci sai kaji ya ce fa hadha kafirun la tajri alaihi ahkamul islam da sallar shi da azumin shi da zakkar shi da komai sai ce duk da haka da maguje ne shi ma hukunce hukuncen musulunci ba sa gudana akan shi yanzu da a ce yanzu kamar nurul albab malam bakar gumi ya fassara shi da hausa to sai kuma a samu wani ya ta haƙiƙin shi sai a yaɗa don allah jama'a zargi da ake mana ba za a ga cewa koyi muke da shehu usmanu ba kuma ƙasan nan yadda kasan al'ummar al'ummar duniya kakaf sun haɗa akan yaban annabi ibrahim ko ka san haka ƙasan nan kakaf aka haɗa akan yaban shehu ɗan fodiyo ka je ka dubi duk masu yin addinan sama ba wanda ke zagin annabi ibrahim haka allah maɗaukakin sarki ya yabe shi yahudawa suna cewa nasu ne kiristoci su ce nasu ne mu musulmi mu ce namu ne maguzawa masu shirka masu bautar gunki su ma cewa suke annabi ibrahim nasu ne ba wanda yake zagin annabi ibrahim dubi najeriya kakaf mu daga yan shi'a da yan izala da yan ɗariƙa da yan ba ruwanmu kowa ya yarda shehu nashi ne ba haka bane don aka ce wannan littafi na shehu ne in wani yazo yana zargin mu ai kun izala kun ce kaza kun ce kaza sai mu ce a'a mu mun dan mun dan ya ma karanta nan ka gani wali ne ma ya faɗa nan mun fahimci wannan da kyau to amma in ba littafin fa ba zai yaɗu a cikin jama'a ba saboda haka masu kuɗi ku daure Allah za ku yi wa aiki ba wai malamai za ku taimaka ba Allah za ku yi wa kai wannan aikin sai ka ce ya Allah saboda wannan aikin da ne Allah ka ji kan uwata Allah ka ji kan ubana Allah ka yi min gafara wakafi kenan kaya aikin alheri abin da masu kuɗi suke kenan a ƙasar Masar a ƙasar Saudiya a ƙasar ainihin Sham da sauran ƙasashen musulunci sai ga mutum ya ɗibi miliyoyin kuɗi sai je samu bin ce ala gafata malam uwata ta mutu tun ina dan karami ko ubana ko kaza ina son wannan kuɗi a yi wa addinin musulunci aiki Shi ne sai ka ga littafi gashi nan ana cewa majjaniya kyauta ake rabawa duk ko kashi suka yi wa iyayensu suna kabari Allah yana ta zuba musu lada kai kuma nan yanzu haka babanka ya shekara talatin ka ma manta da kai mai addu'a sai yanzu ne ma kake tunanin ma mutu da ake wannan magana to amma su su wa iyayen addu'a su ainihin ɗibi kuɗi su gina masallatai su gina makarantu su yi aikin alkhairi sa'an nan su yi tawassuli da haka sai kuma ka ga Allah ya biya maka taka buƙatar ma'ana tawassuli kenan da aikin alkhairi yana cikin hadisin bukhari ai kogo wasu suka shiga dutse ya tare su kowa aka ce lalibu mai ya taɓa na alheri ya ce ya Allah wannan sai ma'ana abin da ya faɗa sai ya Allah ni saboda biyayyar iyaye da nake yi Allah ka fitar da mu daga halin da muke ciki nan da nan sai dutse ya matsa to kai ma yanzu kai haka mana kai aikin alkhairi yanzu talakawa suna kukan ya za su samu rigar sallah ko naman sallah ko shinkafa sallah waɗannan maƙudan kuɗin ne za ka yi da su limami mai hudu ba halalu ha hisabu wa ha iqabu halal ɗin dukiya lissafi za a yi maka tun daga taro har ƙarshe sai an lissafa maka haram ku dama wuta za a saka kai yaushe za a tsaya bincike to waɗannan kuɗin naka ba suka yi aikin alkhairi yanzu a ce gobe juma'an nan misali ka tara kwana sai ka ainihin lissafa gashi nan layi layi mutane su su ta karɓar shinkafar sallah kowa tiya biyar ka ce jama'a duk wanda ya ci tuwon sallah ya ce Allah ya ji kan uwata ko Allah ya ji kan ubana kai kuma duk in aka gama wannan ka ɗaga hannu ya Allah saboda wannan abu da ne wa bayinka Allah ka biya min bukata Allah ka warware min matsala wallahi za ka ga aiki da cikawa amma ka taushe mutane sallah ta zo duk ka sa yaranka sun kara komai tsada kuma da daddare ka je kana roƙon Allah saboda baka da kunya saboda Allah ka cuci bayan Allah kuma da daddare ka ɗaga hannu ka mika Allah saboda baka da kunya Allah ya shiryar da mu to saboda haka kun ji abin da ake kiran mutane su kenan ku taimaka addinin musulunci su shehu usmanu sun yi aiki a ƙasar nan amma wallahi tallahi ba a girmama aikin da suka yi ba sai aka koma ana shirka sai mutum ya zabga tuntuɓe sai ya ce kabarin shehu sai ya zazzaga ya yi tuntuɓe sai ainihin ba faɗi muhammadu bello duk ba wannan ake bukata ba aikin da suka yi ku tashi kura wannan aikin ina fatan mun gane wannan allah ya shiryar da mu shine sai malam yake cewa duba littafin majmu'ul fatawa ta ibnu taymiya a cikin mujalladi na 23 shafi na 161 mun fahimci wannan da kyau ko wa qala al-allamatu siddiq hasan khan babban malami kuma siddiq hasan khan shine nazo da littafin shi jiya littafin ar-rawdatun nadiyya babban malami ne indiya ne shi ma ya rasu da dadewa ya faɗi wannan magana a cikin littafin shi fil mau'izatil hasana sunan littafin kenan al mau'izatil hasana shafi na 42 zuwa 43 yace i'lam ka sani ya kai mai karatu ko mai saurare annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lazama hadhihi salata fil idaini manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya lazimci wannan ainihin sallah wato ita ta idi din a cikin idi biyu karamar sallah da babbar sallah ko yaushe annabi na zuwa sallar idi walam yatrukha fi idin min al a'yadi tunda manzon Allah yake bai taba ketare wata sallar idi ba daga cikin ididduka da ke zuwa har ma akwai lokacin da yake manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama har ya ɗauki azumi na talatin saboda ba a ga wata ba sai wajen yamma sai wasu mutane suka zo suka ce ya rasu rasulallahi mu mun ga wata a jiya yau kuma mun yi idi manzo Allah ya shela mutane duk suka karya wannan azumi shi kenan sai kashe gari aka fita aka rama sallar idin saboda muhimmancinta ba a ƙetare ta ba ba a ce to tun da ta wuce a barta ashe ka ga tana da ƙarfin muhimmanci wannan kuma shi kaɗai ne sa'ad da annabi ya taɓa ɗaukan azumi so talatin a rayuwar shi kuma kaji bai kai ba in ba haka ba annabi bai taɓa azumi talatin ba duk sa'an da ba ga azumi sai dai ga ashirin da tara ashirin da tara Ga shi nan hadisin kalmunakkal da ya ɗauki azumi suka ya ɗauki misali ya azumin yini ɗaya yini na biyu sahabbai ba cin abinci su ma sai suka ce za su iya sai aka ga wata sai ce wallahi da a ce watan ya jinkiri to da na sake jan ku an cika ina ma'ana haka kwana talatin kenan to amma kaga kwana ashirin da tara aka shine yace da ya jinkiri ya kai nawa talatin shi yasa a cikin aiki a aikace annabi bai taɓa yin azumi talatin ba amma in ya zan ba ku ga wata ba sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace sai ku cika talatin in ka fahimci hadisin da kyau yana nuna ashe ashirin da tara shine asalin kwanakin wata amma talatin din nan sai annabi ya ce fa in humma alaikum in an rufe muku shi ina ma'ana an rufe muku ya fito kenan amma ku mutanen Zaria ba ku gan shi ba ko ku mutanen Najeriya ba ku gan shi ba sai ya ce fa akmilu iddata sai ku cika lissafin tunda kaji an ce ku cika talasina yauman ya zama yini talatin ranar talatin da ɗaya sai ku ce ɗaya ga wata kenan to yana tabbatar maka da ashe azumi kwanaki wata kwanaki ashirin da tara in ka ga ya kai talatin to sai dai in an yi jido ko wani dalili ya sha makance ku daga ganin shi to ka'ida ita ce in ku ba ku gani ba wasu mutane suka gani ya lazimce ku lallai ne sai ku yadda da ainihin ganin watansu ba daidai ba ne a ce mutanen ƙasa kaza ganin su daban mutanen ƙasa kaza ganin su daban domin watan nan dai ainihin da fahihiyar magana lallai in ya fito a nan to ya fito a ko'ina na duniya sai dai in lokacin fitowar shi bai yi ba kamar ya zama ainihin munan rana ta faɗi yadda yake rana za ta faɗi a saudiya sannan sai bayan awa biyu kuma za ta faɗi nan. to kaga in sun gan shi a can mu yanzu sun gan shi suna karfe bakwai na yamma ko misali mu ko yanzu muna karfe biyar kaga ba zai yi mu gan shi ba to in namu lokacin yayi ko dai mu gan shi ko kuma Allah so ya sha makance mana shi ya zama ainihin ba mu gan shi ba to tun da sun gani wajibi ne mu ɗauka tun da gashi yanzu mun ji annabi ya aiki da lissafin wasu ganin watan wasu jama'a mun gane wannan da kyau ku Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu ana magana ne a ilmance mutane suna kawo dalilai to ai shekaru talatin da suka wuce azumi talatin talatin ake cikawa misali to yaya aka yanzu duk sanda baya azumi sai ya zama ashirin da tara a lokacin nan ka manta na farko akwai ainihin karancin hanyoyin sadarwa bayan karancin hanyoyin sadarwa kuma lokacin nan matsaloli kowa malamin garin su ya kuke shi sai abin da ya gaya mai zai ji yanzu ko an kokarin a haɗe kan al'umma baki ɗaya ya zama azumin su rana ɗaya sallar su rana ɗaya kamar yadda hadisi ya zo cikin sanin abi dauda da tirmidhi da isnadi sahihi annabi ya ce rana azumi ita ce ranar da duk jama'a suke ɗaukan azumi ranar sallah ita ce duk ranar da jama'a suke yin ainihin sallah haka ranar hawan arafa haka ranar babbar sallah ko da kai lissafin ka yana nuna maka yau kaza ne ga wata sai zama al'umma sun haɗu akan cewa kaza ne saɓanin naka turu sanaka lissafin ka bunasu dalilin wannan shine asalin da ainihin sayyidatuna Aisha ta bada labari ranar sallah babbar sallah sai urwatu ya shigo urwa ɗanyarta ne asma'u to aisha matasa suna ta zuwa gaisuwar sallah kenan wurinta ta sa an yi mata kunun zaki gashi ne a kindai guda duk wanda ya zo sai a tsaya ya mishi kunun zaki ya sha barka da sallah kenan ko urwatu na shigowa sai ta ce ku zuba wa urwatu kunun zaki ku zuba mishi sukari da yawa sai ce ai gwagwa ina azumi sai ta ce azumi yau ai sallah sai ce ai ni na lissafin yau ne daidai da arafa sai ta ce a kai baka ji annabi ya ce azumi shine ranar da jama'a suke ɗauka ba sallah ita ce ranar da jama'a suke yi ai dole ka bi lissafin sauran jama'a to kaga Aisha ashe haka ta fahimci wannan hadisin to ma'anar hadisin kenan ma'ana ko da kai a yau lissafin ka takwas ne ga wata amma al'umma suka ce yau tara ga wata to sai ka rusa naka sai ka bi nasu haka sunna ta nuna saboda haɗa kan al'ummar musulunci ka je ka duba littafin subul salam da nailul awtar duk da suka yi sharhin wannan hadisi yana nan cikin bulogul maram Allah ya shiryar da mu to babban malami Hassan Siddiq Hassan Khan ya faɗi ainihin wato ya ci gaba da faɗe cewa wa amara nasa bil khuruji ilaiha kuma manzon Allah ya umarci mutane da su fita zuwa sallar idi hatta amara bi khurujil awatiq har ma ‘yan mata waɗanda suke ƙananan ‘yan mata manzon Allah ya umarce su da ainihin fita. Mun fahimci wannan da kyau ko? Ma'ana har fitar ma, to har ma mata waɗanda suke ‘yan mata ƙanana su ne wati, ga sha ƙasa ya ce ibn al-asiri fi nihaya al-imam ibn al-asiri ya faɗi a cikin an-nihayatu fi gharib al-hadith mujalladi na uku shafi na 179 yace yuqalu utikatil jariya fa hiya atiq akan ce an yanta budurwa kaza ta zama yantacciya mislu habat fa hiya haid kamar in ta fara haila sai a ce mata haid ma'ana an kaji an ce wa budurwa atiqa to irin budurwa wadda ta zama yanzu yanzu ne ta balaga din nan ba da dadewa ba kamar ga ta nan bera bera ita kuma ta wuce bera kuma bata kai irin rikakkun nan ba to sai a ce mata atiqa mun fahimci wannan ma'ana wai ta yanta kanta ta sami yanci kenan idan da za a ɗan rinka samun matsala da ita wajen abubuwa to yanzu ta fara hankali kenan sai a ce mata atika to har irin su waɗannan yan matan annabi yake su fita wa zawatul khudur zawatul khudur kuma rikakkun yan mata kenan ala haddi sha'ir wa yawma dakhaltul khidra khidra unayzatin فقالت لك الويلات إنك مرجل تقول وقد مال الغبيط بنا معا أقرت بعيري يمرأ القيس فانزلي imrul kaisi yana magana dangane da ainihin wato wata budurwa ta shi ainihin wato fatima wadda take da alkunya unaiza yayi yayi ta dan saurare shi ta ki sauraren shi sai yana neman sanadi dai shi dai ta dan magana da shi ya dan ji sanyi sai je samu raƙuminta sai yanka shine sai je shiga ɗakin ta ya same ta mahalli shahid ne ya ce wa da dakhaltul Khidira. Khidira unaizatin ka tuna ranar da na shiga ɗaki ɗakin unaiza wato abin da yasa ake ce musu zawatul kudur wadda take da ɗakin kanta duk budurwar da ya zan an bata ɗakin kanta da gadonta da kujerunta da sauransu ai yancin ya kai yanci ta rike kenan ko ta rike kenan ko to shine yake cewa sai ya shiga ɗaki wurinta shine sai take cewa lakal wailatu jam'in wailu to lakal wailatu azabobi sun tabbata gare ka ya imrul kaisi kayan kamun raƙumi kaza kaza mahallin shi shine yawma dakhaltul khidra khidra ake nufi da shi shine ainihin wannan ɗaki nasu na yan mata to zawatul khudur yan mata rikakkun yan mata manzon Allah yake su ma a kyale su su je filin idi dan ka san yan mata manzon Allah ya kasa su kashi biyu tun daga zuwa sallar idi har wurin aure ƙananan 'yan mata su ne Watik. manyan 'yan mata su ne zawatul hudur wajen aurarwa in kana da 'ya wadda take atiqa to kana da 'yancin kai mata auren dole shine wancan hadisi da annabi sallallahu alaihi wa sallama yake faɗi cewa ita ainihin budurwa to ubanta na da izini a kanta to ita ce atiqa amma wannan irin zawatul hudur har ka batta gata nan ta rike ta je ta polytechnic ta je ta university ta je ta masters ta phd to duk wanda ta kawo tana so sai ka bata abinta wannan shi ne sunna annabi sallallahu alaihi wa sallama ta nuna sakamakon wata ɗaya da ainihin wato ubanta yana da ɗan wa sai ya tafi neman mai aure sai aka je aka wulakanta su aka hana su sai ji zafi yana zuwa gida sai ya ɗaura aure da wannan ɗa na ɗan uwan shi da kuma ƴar shi bata sani ba sai ƴar sai ta balli ta ce bata yadda ba sai ta tawo ta kawo ƙara wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah ya ce to al'amari a hannunki yake in kin so ki zartar da aure yayi in kuma kin so aure ya ɓaci shine sai ta ce to shikenan na yadda da abin da uba na yadda da shi amma na yi haka ne dan iyayen ƴaƴa irin mu iyayen ƴaƴa irin mu rikakkun ƴan mata kenan su san cewa al'amarin mu ba a su yake ba hadisin yana nan karanta cikin bulugul maram da ta'alikin da aka yi za ga aka ce wannan shine mazhabin wasu malamai daga cikin salaf shine ƴan mata kashi biyu ne yarka yar budurwa ta yar shekara sha uku sha biyar to shikenan ka zaɓan mata mutumin kirki ta ce ba ta so ta je ta kawo maka wani homeboy gashi nan sai ka ce a'a wannan mutumin kirki da kike gani mai gemu mai rawani shi za a baki wannan mai kai gashi nan kamar jirgin sama zai haɗari ba za a baki ba haka saki ɗaya je ba za a baki shi <laughs> mun fahimci wannan da kyau ko sai a bata wannan bawan Allah mai bin sunna ita wancan yana ba ta sha'awa ga wando ya saki kamar kafa tantabara ga kai ya je ya kwaskwas a wannan duk ɗan iska ne amma wannan mai rawani mai ɗangalallen wando shine mutumin kirki za a baki sai ta ce ba ta so sai kai mata auren dole saboda wannan akwai hikimar shari'a ciki kaga a ƙabi'ance kana iya mata barazana ka ce ina yanka ki sai ka ji tsoro ta haƙura don ita tana ga har yanzu ja'izi ne za a iya yanka mutum amma wannan ta kai shekara talatin talatin da biyar yaushe za ka yi mata barazana da yanka ta san ba a yanka yayaye to shi ne sai za Allah ya raba haka don a zauna lafiya shi yasa in za ka bar yarka ta university to ka san wannan ka'ida ta rika ta zama gandameniya a gidanka to sai dai shawara amma ba za ka yi mata dole ba ka ce za ka ɗauko muci an ka ɗauko muci in ke gaba fa jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to shine annabi ya umarni da yan mata ƙanana da rikakkun yan mata duk su fita wal har mata masu haila manzon Allah ce su je filin idi wa amara al huyyaba an ya'tazinna salata amma waɗanda suke mata masu haila to su kaurace wa sallah kada su yi sallah din wa yashhadna al khaira sai dai su halarci alherin da ke filin idi wa da'awatul muslimi da da'adda'ar da musulmi suke yi ba ana addu'a filin idi ba ana wa'azi to duk wannan sai su halarta ka'ida ita ce matar yarka ko tana ainihin haila sai ka ce duk su fita filin idi in aka je za a yi sallah sai su ja daga baya in aka idar da sallah sai su dawo su zauna cikin sahun mata sai su saurari ainihin wa'azin da liman zai yi hatta amara man la jilbaba laha an tulbisaha sahibatuha har wadda ba ta da hijabin da za ta je filin idi manzon Allah ya ce kawarta ta ara mata mana malam ya ce wa hadha kulluhu yadullu ala anna hadhihi salata wajibatun wannan duk dalilai ne da ke nuna maka cewa wannan sallah ta idi lallai ne wujuban mu'akkadan tilas shi kuma mai ƙarfi alal ayani ga kowane mutum ɗaya la alal kifaya ba wai akan fardu kifaya ba ba akan wujubul kifaya ba wasu sun ɗauke wasu dole kowa wajibi ne akan shi wal amru bil khuruji malam yace domin umarni da ainihin fita zuwa wurin sallah din nan yastalzimu al bi salati yana lazimta umarni da sallah kenan tunda aka ce su fita to in sun fita me za su sallah kenan don haka liman la uzra lahu ga wanda zai da uzuri bi fahwal khitab yace haka za a fahimta a wannan magana tunda annabi yace su fita to me ake fahimta kenan su je su sallah kenan kamar ana umarnin su da yin sallah kenan li anna al khuruj wasilatun ilaiha domin fita filin idi wata hanya ce ta yin sallar idi din wa wujubul wasilati yastalzimu wujubal ah, mutawassal ilaihi wajabta ainihin wato fita din nan kwato yana wajabtar da abin da za a je a yi in an fitan ita ce sallah sai ce wa rijalu aula minan nisa'i bizalika amma ka sani maza su suka fi cancanta da afi matsawa wajen al'amarin tilasi akan sallar idi ne jama'a mun gane wannan da kyau ko wata magana da ya kawo hadisi ne ya narke ko hadisai ne ya narke akan umarni da mata su fita filin idi masu haila da ƙananan 'yan mata da sauransu sai dai ya jama'a akwai duban maslaha idan kuna ganin cewa in kun yoye gidan duk kun fice kun tafi filin idi su kuma yan tsince tsince za su zo su tsince muku rusho da buta da sauransu to sai a raba amarya sai ki zauna wannan ƙaramar sallah uwar gida da ita da yaran gida a fita da ita babbar sallah kuma sai amarya ta zauna a gida sai kuma yara da sauran amarya sai su fita kun ga an bi hikima kenan amma in kun amintu daga cewa waɗannan irin ɓarayi ba za su zo su kwashe muku kaya ba shi kenan insha Allah domin shari'a tana da kula da ainihin maslaha irin wannan ina fatan mun gane wa ƙasa malam ya sharhi dangane da wannan yace wa bata hadha kulluhu fi hadisi ummi atiya allazi akhrajahu al-bukhari waɗannan zantuttuka da muka kawo baki ɗaya sun tabbata a cikin maganar da ainihin hadisin ummi atiya wanda bukhari ya fitar da shi cewa annabi ya umarci mata su fita filin idi din abin da ake so da kai shine kishi da ka gani kowa yana da kishi amma in ake ce manzo Allah ya ce kaza wallahi ka daure saboda kishin sayyidina Umar manzo Allah sai da ya kira shi ya ce ya Umar jiya Allah ya shigar da ni aljanna na ga wani kankareren gida na ce nawa kenan aka ce na Umar ya ce har zan leƙa sai na ga wata mace matar ka kenan matar Umar a kofar aljanna Umar wane mutum tana alwala ya ce sai neman maza na wuce ya ce lafiya ka wuce in eh, isa ba ka leƙa ba manzo Allah ya ce saboda kishin ka. kada Umar matar Umar kuma tana alwala manzo Allah ya leƙa kishin Umar ma'ana Umar yana da kishi kenan jama'a mun fahimci wannan da kyau amma duk da haka imam bukhari ya sake ruwaito hadisi dai har wa yau sayyidina umar yana da mata mai suna atika wannan atika sai ya zama malama ce saboda hakan kana da mata malama baka san aiki da karatu kaga kai ka shiga matsala duk inda ka kauce za ta taro ka ta san ahalari ta san iziya ta san bulugul marami duk inda ka shiga ka fita ita ma za ta shiga ta fita saboda haka sayyidina umar ya san karatu ita ma ta san karatu da ya shirya zai fita masallaci ita ma sai ta ɗauko hijabinta ina za ki je sai ta ce masallaci to kin dai san umar baya so sai ta ce to ya hana mana sai ce to ya zai hana ba manzo Allah ya ce kada ya hana sai ta ce to a ban je kuma baya so amma ya zai tunda manzo Allah ya ce la tamna'u ima Allah masajidallahi mata bayan Allah ne kar ku hana su zuwa masallaci ɗakin Allah baya so amma sai haƙura sai bari kai ma ɗin nan duk haka ba ka so kana kishin ka a gama ta ka in ta ce za ta masallacin idi sai ka ce bismillah ka yi ƙoƙari sunna ta danna son zuciyarka amma to ai yanzu mata sun canza manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya ce inna Allah zawali al-arba fara'aitu mashariqaha wa magharibaha Allah sai da ya buɗe mai duniya gaba ɗaya ya ga tun daga gabas har yamma ya rage kuma duk wannan shigantakar da suke sai da manzo Allah ya gani ya ce ƙarshen duniya za a same su kasiyatun ariyatun hunna ka asrimatil bakht yace ga su nan da sutura a jikinsu amma tsirara suke yawo tafi cikin jami'a kaga wannan karatun ba daidai bane ga su nan da tufafi a jikinsu amma meye ariyatun tsirara suke dubi kawunan su manzo Allah yake kamar tozan raƙuni bakati raƙuni irin dramen dra din nan mai tozo biyu za ga tozan in ya girma ba karkacewa yake ba dubi kawunan waɗannan yan matan ka gani ba haka suke zuwa ne musu shampo yana karkacewa ba to duk manzo Allah ya san da labarin su kuma ya bada labari kuma ya ce yan wuta ne sallallahu alaihi wasallam saboda haka to yanzu in na tura mata ta filin idi za su je suna hayaniya sai a ce uwar gida in kin je kar ku hayaniya amma dai ki je amma a ce tun da za su hayaniya a hana su a'a matan kaɗin nan wallahi in suna zuwa sallah suna zuwa filin idi suna zuwa wurin wa'azi wallahi sai kafi fi jin daɗin zama da su fiye da a ce suna kulla a gidan an gansu fitowa biki za su duk wanda ya zama matar ba ta zuwa makaranta ba ta zuwa wa'azi ba ta zuwa sallah sai biki wallahi ko baka bincika ba gidan shi akwai matsala zaka ga fitinanniyar mata ce dan kullum ta je biki ta dawo ta gano set na gwal ta gano set na yadi ta gano set na kaza masallaci fa wannan ta sa baki wannan ta sa ja wannan ta sa kore to me ke ciki kuma ina kyalekyalen da za a yi sha'a kuma wa'azi ta je ta ji an tausashi zuciyarta shi yasa imamul bukhari ce yana cikin sunna a samu liman kuma ya ware yana karantar da mata karatu na musamman haka manzo Allah yake saboda mata din nan an dindima imanin ku mazaje su kuma ba dindima imanin su ba wallahi sai sanyin nasu bid'ar ya taso ya kashe ɗimin imanin ka tuni amma ana zungurinka ana zungurinka sai ga tafiya tana tafiya daidai insha Allah sai a zauna da su lafiya Allah ya shiryar da mu shine malai yake cewa wannan hadisi bukhari ya rawaito shi lamba hadisi na ɗari uku da ashirin da hudu sannan da lamba hadisi na ɗari uku da hamsin da ɗaya da lamba hadisi na ɗari tara da saba'in da ɗaya da lamba hadisi na ɗari tara da ainihin saba'in da hudu da kuma lamba hadisi na ɗari tara da tamanin da ɗari tara da tamanin da ɗaya da dubu ɗaya da ɗari shida da hamsin da biyu ma'ana imam bukhari duk ya maimaita wannan hadisi a waɗannan wurare kenan wa muslimin muslim ma ya rawaito wannan hadisi a lamba hadisi na ɗari takwas da casa'in wa tirmizi tirmizi kuma a lamba hadisi na 539 wa nasa'i al-imam an-nasa'i kuma a mujalladi na uku shafi na 180 wa ibn majah al-imam ibn kuma a lamba hadisi na 1307 sa'annan kuma wa ahmad da al ahmad a cikin mujalladi na biyar shafi na da kuma ina fatan mun gane waɗannan su ne a takaicen takaita malaman da suka ainihin fitar da wannan hadisi kar ka manta ana tabbatar maka da cewa sallar idi din nan to wajiba ce ma'ana sunna ce mai matuƙar ƙarfi ina ma'ana haka idan ka batta da gangan kana da zunubi amma inda uzuri ne to shi kenan ta faɗi a kanka daga cikin uzurin kamar ya zan rashin lafiya amma dan ka je a makare an riga an idar da sallar duk da haka za ka rama ta dan ya zama ba ku samu damar yin ta ba yau gaba ɗayan ku ku da limamin ku saboda wani uzuri kamar da muka faɗi a can baya babu laifi zuwa gobe sai ku zo ku rama ta kama a ce a waye gari ranar sallah sai a tsuge da ruwan sama ruwan saman nan ya tsanani yadda yake ba za ku samu damar ku fita ma ko ku je ku haɗu a filin masallacin juma'a ko wani wuri rufaffe ba ya zama har zuwa azahar ana ruwan nan kashe gari sai ku fita kurama ta kenan domin lokacin ta tun da azahar ta shiga ya riga ya wuce sai ku fita kurama ta kashe gari kaga duk wannan yana nuna maka karfin ta sun maƙala rahimahullahu wannan malami siddiq hassan khan allah ya ji kanshi ya ci gaba da cewa wa min al adillati ala wujubiha na daga cikin dalilan da ke tabbatar da cewa sallar idi wajiba ce wato sunna ce mai ƙarfi annaha mustafatun lil juma'a ita sallar idi din nan tana sauke mutum juma'a ma'ana tana sauke wa mutum juma'a idan ta faƙata fi yaumin wahidin in suka haɗu a yini ɗaya kamar yadda na fara faɗi a jiya da shi wannan hadisi sai a ƙasa sai ya ce wato magana ce wadda amma a hadisi ta zo sai ce kama fi hadisi abi huraira kamar yadda ya zo a cikin hadisin abu huraira inda ma jitama'a al'id wal juma'a fi yawmin wahid yayin da idi da juma'a suka haɗu a yini ɗaya anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala manzon Allah yace ijtama'a fi yawmikum hadha idani idi biyu yau ya haɗu a yinin nan naku da idi idi da idi kuma juma'a ita ma haɗuwa ce ai faman sha'a wanda ya so ajza'ahu sallar idi da da hantsi ta isar mishi minal juma'a ba sai yayi juma'a ba wa inna mujammi'una amma manzo Allah ya ce mu duk da haka zamu je zamu yi juma'a din dalili saboda matsayin shi na liman in bai fita ba to kuma masu son su je su yi sallar juma'a to ya za su yi kenan to don haka aka ce mustahabbi ne ga haƙƙin shi liman ko da ya yi limancin sallar idi ya kuma sake fita ya je limanci na sallar juma'a saboda annabi ya ce faman sha'a ajza'ahu wanda ya so to idin ta isar mishi to wanda kuma ya so fa sai ainihin ƙara zuwa ya yi wannan ainihin sallah ta idi eh, ta juma'a rawahu abu dauda al-imamu abu dauda ya ruwaito wannan hadisi lamba hadisi na 1073 wa ibnu majah da ibnu Maja a lamba hadisi na dubu ɗaya da da ɗari uku sha ɗaya wa sanaduhu hasanun isnadin wannan hadisi kyakkyawa ne wanzur al-mughni ka duba littafin al-mughni na ibnu qudama a mujalladi na biyu shafi na ɗari uku da hamsin da takwas wa majmu'ul fatawa da kuma littafin majmu'ul fatawa na shekul islam ibn taimiya a ainihin wato mujalladi na hudu shafi na ɗari biyu a mujalladi na ashirin da hudu shafi na ɗari biyu da goma sha biyu ina fatan jama'a an fahimci wannan to sai malam ya ce kaga wannan bayani kenan wato yana son ya nuna maka ƙarfin wannan sallah ne ƙarfinta ya kai har tana sauke sallar farilla in suka haɗu a rana ɗaya akwai wani hukunci wanda malaman fiqh suka faɗa karanta littafin askari ko muktasar ƙa'ida ita ce idan kai tafiya ka dawo garinku sai zan ka dawo a lokacin da rana ta riga ta faɗi misali baka yi sallah a zahar da la'asar ba mun fahimci wannan to a wannan lokaci za ka ainihin rama sallah a zahar da la'asar a matsayin ƙasuru tun da lokacin ya riga ya fita amma da a ce ka dawo garinku akwai yalwatar lokaci lokaci bai riga ya fita ba to za ka yi sallah a zahar da la'asar ainihin cikakkun su raka'o'i hurhudun su ba raka'o'i biyu ba to amma sai waɗannan malamai suka ce idan da za ka dawo garinku sai ya zama lokacin ya ƙure ba za ka samu damar afkar da sallar a zahar raka'a hudu ba la'asar raka'a hudu to an yafe maka ita ta farko din ita a zahar sai kai la'asar kawai fahimci matsalar ka dawo garinku sai zama gwargwadon lokacin da ya rage rana ta faɗi ba zai ishe ka kai raka'a takwas ba shine a hudu la'asar hudu sai zama amma zai ishe ka ka afkar da aƙalla raka'a ɗaya sa'an nan rana ta faɗi misali kaga za ka samu raka'a ɗaya akan lokaci kenan sai aka ce to an yafe maka sallar azhar sai ka yi sallar la'asar ɗin ita kaɗai raka'a hudu wannan sallah ta la'asar ta ɗauke har da azhar to da la'asar ba farilla ba ce za ta iya ɗauke wannan abin da ni nake son maka nuni kenan ba za ta iya ɗauke ta ba ko amma kaga kasancewar su dukkan su farillai ne sai ɗaya ta iya ɗaukar ɗaya wannan magana kamar yadda na fara faɗi tana cikin muktasar da askari da kuma sauran tafin fiqhu da ake karanta a ƙasar nan misali to in ka gane wannan da kyau sai ka gane bayanan da na fara ɗaukowa jiya cewa idan idi ta haɗu rana ɗaya da juma'a to a wannan ranar idin tana ɗaukar hukuncin sallar farilla ne don haka in kai idi to wannan idin ta ɗauke maka sallar farilla ta juma'a juma'a ta zama matsayin nafila matsayin nafila ta yau da kullum sai in ka so ka yi mun fahimci wannan da kyau to ashe wannan ya nuna maka wato shubuhar da ake sawa a ce ta yaya za a ce sallan nafila ta ɗauke farilla wannan hukuncin kaga an yi shi da kani domin ya saba sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wannan tunani ma da bincike bai taso ba tunda manzon Allah yake faman sha'a ajza'ahu an min al-juma'a wanda ya sallar idi to in ya so idin nan ta ɗauke mishi juma'a to yanzu ya rage kuma shin ko mutumin da ya samu sallar idi mun ji cewa juma'a ta faɗi a kan shi a matsayin farlanci to azahar tana nan akan shi wajiba ita ma azahar ɗin ta faɗi a kan shi domin ita juma'a ɗaya ita ke wakiltar azahar tun da juma'a ta faɗi ita ma azahar ɗin ta faɗi sai in mutum ya so ne ya yi ta in bai so ba sai ya wuce daga idi kawai sai sallar la'asar wannan kuma shi ma ya zo a cikin hadisi sahihi wanda al'imamu abu dauda ya ruwaito shi waɗannan hadisai duk in baka da wannan abu dauda da sauransu don shi yasa suke muku barazana sai ce to ya za a yi musu hujja da littafin da ba su da shi to dan Allah kai kana magana a cikin hadisi baka mallaki kutubu sita ba wace irin bankaura kenan ma'ana kana da gona amma za ka yi noma Ba ka da fatanya ba ka da duk abubuwan da ake aiki da su amma kana da gona kuma kana cewa har yanzu ruwa bai sauka ba in ya sauka me za ka yi in har kasancewa za ka rinka kutsawa ka ne mana raddi akan maganganun da muke a cikin ilimi na hadisi ya zama fatuku na shin kai ka koyi ilimin hadisin kuma kana da littafan hadisin ko ku kawai saboda an naɗa maka rawanin malanta wannan rawani ba ƙarya bane kowa ba zai iya zuwa ɗaura ba rawani rawani shi ke nuna kai malami ne ko kai karatu ko ko shekara ka ɗari a duniya shekarun ka in baka da abin da ya cancanta ka samu a lokacin ina amfanin su ba su da amfani shi yasa ashe tsaya wa ya kamata kai kai nazari magana ana gane gaskiyarta ne bil hujja ba bil rijali ba ba dan wane ne ya faɗa ba kuma magana ba ana gane ta bane dan kasancewarta ta daɗe ana fatawa da ita shekara hamsin da suka wuce ana bada fatawa kaza a yau rana ɗaya ya za a zo a faɗi kaza ya canza mana kaza wannan ba da haka ake gane gaskiyar magana ba ana gane gaskiyar magana ne ta ƙarfin hujjar dacewarta ko kuma a ce Allah ce annabi ya ce da haka ake gane gaskiyar magana jama'a hadisi ne ya zo sahihi a cikin sunan abi dawuda har wa yau yana nan cikin bulugul maram kamar yadda na faɗa an baka da abu dauda ai kuma dai bulugul maram ya kamata a ce baka da shi ko ko sai kundi ya ladifu kafa dubu ya kaza kafa kaza duk wannan karatu musulunci ne kuna cutar mutane a cikin addini qur'ani da sunna za ku tara ku nuna mutane addinin musulunci in ya zama kai malamin rubutun sha ne malamin tsubbu ne boka ne kai ka tuba ka musulunta to sai ka duba tukuna wai ka san karatun musulunci ba fa kawai da kana rubutun sha yanzu ka zo ka tuba kuma yanzu ka zo ka ce wai da wannan karfin tuwo za ka karantar da sunna sai in ka koya duk yadda ka kai ka zan professor a cikin history tarihi baka isa fa rana ɗaya ka je kana lacca a cikin physics ko chemistry ba a to duk yan boko sun yadda akan wannan amma matsalar addini kowane malami sai ya ɗauka wai zai iya magana akan kowane fanni wani ko iya karatun hadisi bai iya ba kana miƙa mai abu dauda sai ka je yana cewa haddasna tun daga nan kasan bai iya karatun hadisi ba amma shi da bai iya ba da dan uwan shi da bai iya ba yaushe za su yaushe za a gane cewa ba daidai suke karanta ba yana cewa haddasna haddasna ba za a gane ba daidai bane ba zai iya cewa haddasana ba sai ce to me bambanci jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to hadisan suna nan cikin bulogul maram Abdullahi dan Abbas yana kufa sahabin annabi ne sai aka je aka ce mishi 'yan uwanka da ke makka su abdullahi ɗan zubair sallah ta dace musu da ranar juma'a don haka da suka yi sallah ta idi sai suka yi zaman su ba su fita sun yi sallar juma'a ba sai ce sun dace da sunna ka'ida a cikin ilimi idan sahabi ya ce kaza sunna ne kuma wannan abu ya tabbata zuwa ga sahabin ya faɗa sai a ce sunna annabi yake nufi saboda haka ya tabbata ibn abbas ya faɗi haka kuma abin da zai baka sha'awa shine abdullahi dan abbas din nan da shi da abdullahi ibn zubair dukkan su sahabbai ne amma wannan fitina da ta shiga cikin sahabbai ta raba su abdullahi dan abbas na bangaren sayyidina ali wannan kuma yana ainihin bangaren su aisha bangaren su muawiya kenan amma duk da haka aka zo aka kawo mishi tsegumi cewa yan uwanka da ke makka sallah ta dace da ranar juma'a da suka yi idi ba su fita sun yi ainihin juma'a ba ya ce ainihin sun dace da sunna ma'ana ko ba ƙungiyar ka mutum yake ba ko ba ɗariƙar ka mutum yake ba in ya ce Allah ya ce annabi ya ce ko ya aikata kaza kaza ɗin ya daidai sai ka tabbatar da wannan abu ba wannan mutum ka gina ba ka gina sunna ne amma saboda ƙungiyanci saboda ɗariƙanci saboda mazhabanci ko ƙabilanci sai zama wane ya faɗi daidai lallai sai kai kokarin bata wannan abu waye maka laifi dan bai shiga kungiyar ka ba ko bai karbi dariƙar ka ba me ake da irin wannan tunani namu wanda yake sababar da raba kan al'ummar musulunci kana ga ga sahabbai fitina ce a tsakanin su yaki suke da junan su amma wannan yayi abu an zo a tambayi wannan madadin ya soki abin sai yace daidai ne bukhari ya sake ruwaito hadisi yana nan a cikin kitabu fada'ilus sahaba a karkashin falalar sayyidina muawiya sayyidina muawiya in yazo zai wutiri sai raka'a daya sai wani ya je tsegumi wurin abdullahi dan abbas ce Allah gafarta malam muawiya wutiri raka ɗaya yake yi sai ce kai baka san muawiya sahabi bane kuma cikin sahabbai baka san malamin fiqh bane kar ka sake min irin wannan tambayar amma an kai ne yanzu ka ce a dama waɗannan ya jahilai ne ai muna gaya muku dai da kanku za ku gane ka gani san zuciya ka cire san zuciya afara aita man ittakhadha ilahu hawahu san zuciya ka mai da ita ta zama maka Allah ya zama kawai abin da zuciyarka ta baka umarni shi zaka bi wallahi shi ke hallaka mutane saboda haka in aka yi dace da juma'a ta dace da ranar sallah to wannan idi ka sani a wannan ranar hukuncin ya zan hukuncin sallar juma'a kuma kowa ya san sallar juma'a farilla ce to shikenan a wannan rana idi ta ɗauki hukuncin farilla in ka je ka halarce ta to sallar juma'a ta faɗi a kanka zahar ta faɗi a kanka in ma juma'a za ka halarta to cewa a matsayin mustahabbi ne idan ma ainihin wato ka halarci sallah azhar ne ka kasancewa a matsayin mustahabbi ne a ƙarƙashin haka inda baka yi juma'a ba baka yi azhar ba daga idi ka wuce sai kuma sallar la'asar baka yi laifi ba kenan tun daga sahabi ya aikata kuma sahabi ya ce haka ya dace da sunna annabi sallallahu alaihi wa sallam jama'a mun fahimci wannan da kyau ko saboda haka ku ji tsoron Allah kullum mu gaya muku waɗannan abubuwa cewa muke ku ji tsoron Allah ya rage maka kai kuma sai ka tsaya kai nazari shin wai irin waɗannan ra'ayoyi da ake ƙoƙarin kawo mana bayan ga ta cewar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yaushe ne za mu ci gaba da bin waɗannan ra'ayoyi yaushe ne shehunan ɗariƙa sun wahalar da iyayenmu yanzu kuma diddigar shehunan ɗariƙa zo su wahalshe mu mu shin ba za mu huta ba manzon Allah ya zo mana da hutu ma tausayi sai zama waɗancan shehunai sun shaƙe iyayenmu haka aka yi ta cikawa sa'annan kai kuma waɗannan diddiga kai waɗannan shehunai su zo su shaƙe ka kai da yaushe ne saboda Allah manzo Allah zai kwato ka bayan Allah yana cewa laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim hakika manzo ya zo cikinku mai daraja ne ɗaya ne daga cikin ku mutum ne ɗan uwanku sai dai Allah ya girmama shi da manzanci harisun alaikum alaihi ma duk abin da zai wahalshe ku wannan manzo yana jin zafin abin bil mu'minina raufur rahim sannan mai tausayi ne mai tausasawa ne ga mumine duk abin da zai baka wahala sai manzo Allah ya ce ka bar wannan wahala ka koma wa abin da ba da wahala sai kuma ya zama kullum ana kokarin kawo maka sunnar shi wasu kuma suna kokarin su mayar da kai ka koma kan abin da bashi da dalili ka san cewa babu wani mai girma a cikin addinin musulunci sai wanda ya magana da dalili Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu saboda haka kun ji waɗannan bayanai insha Allahu Allah ya shiryar da mu ya yace waktu salatil idi ma'ana lokacin ainihin sallar idi to kuma ga mutumin da ya zan ya halarci sallar idi din ai bai halarci sallar idi ba fa kaga juma'a tana nan a matsayin ta kenan ko misali wata larura ta tare shi bai samu dama halarta sallar idi ba wannan wajibi ne ya sallar idi ko in bai sallar idi ba wajibi ne ya ainihin yi a zahar a matsayin wannan juma'a da bai samu dama halarta ba na'am to shi ne sai mala ya ce wa ma laisa bi wajibin abin duk da ba wajibi ba kuwa da a ce ita sallar idi din nan ba wajiba ba ce la yasqutu ma kana wajiban ba za ta tunkuda abin da yake wajibi ba mun fahimci wannan da kyau ko wa qad sabata annahu sallallahu alaihi wa sallama lazamaha jama'atan munzu shuri'at ila an ya tabbata cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ainihin lazimci yin sallar idi tun daga sa'ad da aka shar'anta ta har zuwa sanda ya mutu sallar idi an shar'anta ta ne shekarar farko da annabi ya isa madina karanta littafin fiqh sunna ka gani shekarar farko hijira ta farko ma'ana yau sallar idi shekara dubu ɗaya da ɗari da goma sha tara da shar'anta take to har zuwa san da ya rasu yana yin ta wandamma ila hadhihi almulazamati da'ima amrahu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a linnasi bi an yakhruju ila sala kuma ka hada wannan umarnin na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da aini wato ka haɗa wannan lazimta annabi ya lazimce ta yana yi ko to haɗa wannan hukuncin kuma da umarnin da wa mutane cewa su fita zuwa sallar idi shi annabi ya dimanci yin ta tun daga sarɗin da aka shar'anta ta har ya mutu duk da haka kuma wannan kaɗai ma bai isa ba sai da ya rinka umarnin mutane su rinka fita domin sallar idi jama'a an gane wannan da kyau ko wannan maganar gashi ya ce wa ta taqaddama daliluhu dalili ya gabata akan eh, cewa annabi yana umarni da a fita din wanzur nailal autar ka duba littafin nailal autar juz'i na uku shafi na ɗari uku da tamanin da biyu zuwa shafi na ɗari uku da tamanin da uku warrabatan nadiya da kuma littafin arrabatan sanadiya littafin da na zo da shi jiya a cikin juz'in farko shafi na ɗari ɗaya da arba'in da biyu wa tamamal minna da kuma littafin ainihin tamamal minna a cikin ainihin wato kashi na biyu shafi na da talatin da bakwai ina fatan mun gane wannan Allah maɗaukakin sarki ya shirya da mu to kasancewar ainihin wannan mas'ala da malam ya ɗauko ya ce al-mas'alatu ashar mas'ala ta ainihin goma sha biyu ko waqtu salatil idi lokacin sallar idi ma'ana yaushe ne lokacin sallar idi din yake shiga to za mu ainihin shiga wannan mas'alar din cikin gaggawa saboda yadda lokaci ya kusa to mana insha Allah عن عبد الله بن بصر صاحب النبي صلى wa عليه وآله وسلم أنه خرج مع الناس يوم فطر أو أضحى عبد الله بن بصر وان ديك صحابا النبي صلى wa عليه wa وسلم ne. ya fita filin idi ranar ƙaramar sallah ko babbar sallah tare da mutane fa an kara ibqa al imami sai ga liman yayi jinkiri liman ya dade bai fito ba ranar sallah sai shi wannan sahabi ya inkari ya faɗa akan haka wa qala yace inna kunna qad faragna sa'atana hadhihi wa zalika hina tasbih yace mu sahabbai daidai wannan lokacin da gashi har yanzu limamin ku ku ya fitowa domin a zamanin annabi ne iwar haka ma har mun idar da sallah wa wannan ko magana ya faɗe ta ne hina tasbih lokacin da ya halatta ai sallan nafila ma shine at tasbih din ma'ana idan aka yi sallar asuba to sallah aka fidda mara dalili to an hana ka yinta to yaushe ne za a ɗauke wannan hani da aka yi maka shine daga lokacin da ainihin wato rana ta fito yadda in rana ta fito in ka hange ta daga nesa za ga kamar daga ƙasa take fitowa to gwada daga inda ta fito din nan da kake ganin ta kamar daga ƙasa zuwa gwargwadon tsawon gorar mashi kamar gwargwadon tsawon taɓarya ta da ƙasa daidai lokacin da ƙarfe takwas ko tara ta yi misali to a daidai wannan lokaci ya halatta a ci gaba da yin sallar nafila to shine yace mu a zamanin annabi war haka ma har mun idar gashi shine a ƙasa yace ai waqta salati nafila wato lokacin da ya halatta yi sallar nafila wa zalika wannan kuwa idza madha waqtul karaha lokacin kan hancin sallah ya wuce wanzur fatahul bari ka duba littafin fatahul bari a cikin mujalladi na biyu shafi na ɗari hudu da hamsin da bakwai wan nihaya da kuma littafin ainihin an nihaya fi garibul hadis a cikin ainihin wato juz'i na biyu shafi na ɗari uku da talatin da ɗaya Allah maɗaukakin sarki ya shirya da mu kamar yadda za mu ainihin ji insha allahu, wannan hadisi Imam al-Bukhari ya kawo shi ba tare da isnadi ba mu'allakan sannan Abu Dawud da Ibn Majah da Hakim da haƙi, dukkaninsu sun ainihin ruwaito wannan hadisi da isnadi sahihi insha allahu ta'ala subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaika